An lalubo sashin Hausa ne na murya Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan yulin shekara ta 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da ali mustapha sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato shaɗi na safe kenan a nan washington dc bari mu fara da kanin labaran duniya to malam mahmud ana ci gaba da mai da murtani kan abin da ya faru jiya a zauren babban taron tsida donald trump takara a karkashin jam'iyyar republican a zaɓe mai zuwa da za na amurka manyan kotunan kasashen philippines da pakistan sun gabatar da hukunci hukunci da suka saba juna kan tsofaffin shugabannin wannan kasa sannan mai yiwa ne a hana rasha ta shiga wasannin olympics to dangane da batun babban taron jam'iyyar republican da ake gudana wato da yake gudana a nan amurka za ku ji cewa sai dai an wayi gari da wata sabuwa akwai zargi a kafofin yada labarai cewa za ku ji ƙarin bayani to a najeriya kuwa za ku ji cewa an ana wani shirin horar da mata a yunkurin neman hanyoyin da za a tabbatar da zaman lafiya a yankunan da ke fama da rikici ba kasafai za ki ga an kira mace idan aka zo za a zauna ko tattaunawa saboda a ɗauki waɗansu matakai da zai taimaka wajen zaman lafiya da kare al'umma ba. Sannan baya ga haka Halima Jimrau za ta zo da shirinta na noma amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a barkanku da wani yau ake shiga rana ta biyu da babban taron tsaye da ɗan takarar shugaban kasa na amurka a ƙarƙashin lema jam'iyyar 'yan republicans kwana ɗaya bayan da matar shi wanda ake son a tsaida ɗin melania trump ta yi jawabin gabatar da shi ga mahalarta taron daga cikin kusoshin jam'iyyar da ake jin za su yi jawabai a yau har da kakakin majalisar wakilai ta amurka paul ryan da kuma wasu tsofaffin 'yan takarar shugaban ƙasa irin su chris christie da kuma ben carson to sai dai kuma jawabin da ita matar trump din ta yi ya bar baya da kura saboda yawan kamar sa da jawabin da matar shugaban amurka na yanzu barack obama wato michelle obama ta taba yi a gaban makamancin wannan taron na jam'iyyar democrats a shekarar 2008 wanda ya sa wasu suke zargin cewa ita matar trump din ta saci kalaman michelle ta yi kuma amfani da su a matsayin nata ga dai abinda milani trump ta faɗa jiya a jawabin nata from a young age my parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. Melanie Trump take cewa a lokacin da nake matashiya yayaye na sun cusa min darasin cewa dole ka tsaya kai aikin neman kanka abin da kake son ka samu a rayuwarka ka tabbatar da cewa baka yi kaulin bala amalin ba in ka faɗa ka cika kuma ka cika da alƙawarin da ka ɗauka kana ka mutunta mutane To ga abin da Michelle Obama ta faɗa ran 26 ga watan Agusta shekarar 2008. And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life, that your word is your bond, that you do what you say you're going to do, that you treat people with Michelle tana cewa ni da Barak mun taso a cikin akidoji da yawa kamar wacce ke cewa ka da dantse ka yi aikin neman wa kanka abin da kake son samu a rayuwarka. Ka tabbatar da cewa baka yi kaulin bala amalin ba in ka faɗa ka cika kuma ka cika da alkawarin da ka ɗauka. Kana ka mutunta mutane ko da baka san su ba ko ko baka yarda da ra'ayinsu ba. To wannan yasa wasu suke cewa ita Melania Trump ɗin ta saci kalaman Michelle Obama. to amma duk da haka 'yan kwamitin tsaye da shi trump din takara sun nace a kan cewa jawabin da matar dan takarar nasu ta karanta jiya fasaha ta ce ta kanta bayan sukan lamirin da kasar tashi ta fuskanta daga amurka da wasu kasashen nahiyar turai prime minister kasar turkiya binali yildirim ya yi gargadi game da hatsarin neman mai da martani ko ramar gayya akan mutanen da suka nemi tumɓuke gwamnatin kasar tasu minister wanda ke wannan kalamin jim kaɗan bayan kammala wata ganawa da madugu 'yan adawar Turkiyya wato Kemal Kılıçdaroğlu ya ce bai kamata a gyara kuskure da wani kuskuren ba. Haka kuma prime minister ya yi jawabi ga Majalisar Dokokin Ƙasar tasa inda nan ma ya jaddada buƙatar samun haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar tasu. ya kuma sha alwashin cewa zai tarwatsa ƙungiyar magoya bayan shehin malamin nan dan kasar turkiyya da ke zaune a nan amurka wato fatihullah gulen wanda shine ake dora wa laifin kitsa makarkashiyar yunkurin juyin mulkin da aka yi to muna baku labaran nan daga sashen wasu mura amurka a washington babbar kotun kolin kasar philippines ta janye duk wani zargin mundahanar da take yi wa tsohon shugaban wannan kasa gloria macapagal arroyo ta kuma ba da a sake ta ba da bata lokaci ba wani kakakin kotun kolin mai suna teodote wanda ya bada sanarwar cewa alkalai goma sha ɗaya sun amince a janye zargin yayin da wasu hudu ba su amince ba ya kara da cewa daga wannan hukuncin magana nan ta ƙare tun dai cikin shekarar 2001 aka kama a yar shekaru da ta da haihuwa wacce ta yi mulki daga shekarar 2001 har zuwa da goma? a wasu zargin cewa ta yi bazaranci da zunzurutun dala miliyan bakwai da dubu ɗari na hukumar ba da tallafi ta ga marasa galihu a pakistan kan umarni ne wata kotu ta wato da ke sauran shari'ar zargin zagon ƙasa da ake tsohon shugaban ƙasar janar paris musharraf ta bada na cewa a rike dukkan dukiya da kadarorin da ya mallaka ko ina suke kuwa cikin pakistan din kotun mai alkalai guda uku ta daɗa bayyana jin takaicinta da gani yadda musharrar ɗin yake ci gaba da ƙin bayyana a gaban kotun duk da ɗanban takardun gayyata da aka sha mashi musharar dai ya bar pakistan ne tun cikin watan maris na bana bayan da wata ƙaramar kotun yanki ta ba shi damar ya je kasashen waje a duba lafiyarsa hukuncin da ita ma kotun kolin ƙasar ta ce ta yarda da shi tsohon shugaban na pakistan dai ya musanta duk zarge-zargen da ake mishi wanda ya ce duk siyasa ce kawai ba wai na shari'a ba a yau ne kwamitin shirya wasannin olympics yake shi nazarin yiwuwar hana 'yan wasan rasa shiga cikin wasannin wannan shekara da za a a brazil bisa zargin cewa sun jima suna amfani da magungunan kara kuzari a wasannin baya da aka yi hukumar olympics din ta kira taron tattaunawa ta wayar tarho bayan da hukumomin yaƙi da shaye-shaye na wasanni 'yan wasanni suka gabatar da rahoton da ke nuna cewa 'yan wasan rasha sun yi amfani da magungunan kara kuzari sosai a lokacin wasannin olympics wato na shekarar 2014 da aka yi a birnin soshi na kasar ta rasha kuma tare da sani da ma tallafin gwamnatin tasu tuni ma kwamitin kula da gasar tsere ta haramta wa 'yan wasan wato 'yan gudun fanfalaki na rasha shiga cikin tasu gasar a jiya shugaban rasha vladimir putin ya kori ministansa na wasanni ko da ke kuma shugaban ya bayyana shakku game da wannan zargin da ake wa 'yan wasan ƙasarsa. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya inda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Turai haɗa da gwamnatin Najeriya suka gudanar da wani shirin horar da mata kan irin rawar da za su iya takawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Daga Jos ga wakilin murya Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani. Shirin da ya samu goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ya zaɓi jihohin Adamawa, Gombe da Plateau ne inda ya zaƙulo mata da zumar sanya su dumu-dumu cikin harkokin samar da zaman lafiya a yankunan nasu. Sewaisu Suma ita ce ke wakiltar Majalisar Ɗinkin Duniya a ɓangaren mata, ta mun bayani kan manufar taron bitar. Mata ka ba a haɗa su a cikin abin in an zai maganan peace, kuma in ana violence in akwai yaki ko akwai e, ake ce tashin hankali mata ne suke ji shi sosai. To kuma in an zo neman cin gaban ba a sa mata a ciki shine yau mun tamu mun kira su mu yi musu bayani akan inda za a yi su yi su shiga cikin wayar da kai na zaman lafiya. Hajiya Amina Ahmad wacce ke aiki da wata kungiyar mata ta ce ba nema mata suke su daidaita kansu da maza ba. Domin idan ana magana akan hakkin mace ba ana nufin cewa a'a an zo ne a yi fada da namiji ko kuma muna daidaita kanmu da maza ko kuma ido ya bude kai ya waye a ci zarafin namiji a'a kar a ma miji biyayya a'a kar a yi kaza a'a abin da ake nufi cewa shine mace saboda dalilai daban-daban tana nan an bar ta a baya su aka ce to mace nan miya za a yi da ita domin ta dago ita ma ta bada wannan gudunmuwar idan namiji kullun aikin shi shine maybe a, ayyukan shi yana bada 80% by the time da ya fahimci cewa mace in ta zo za ta bada 30% 40% kaga ayyukan shi ma ya ragu madam rebecca gyot na ɗaya daga cikin matan da suka samu horon wato matan suna nema a kara gana da su suna nema kuma a kara gaya musu ku iya sani yancinku ku ku mata ne bai zama cewa ba ku da 'yanci ba domin haka wannan ɗan ilimin da muka samu a nan za mu koma ne domin mu kara karfafa matan ko ta san 'yancinta abin da ya zama nan muskuna miki ki faɗe shi kar ki yi shiru ba domin in kika faɗa za ki samu biyan bukata amma ba ki faɗa kuma ba haka zai yi ta ci gaba 'ya'yanki ma ba su samu biyan bukata ba don haka wannan ɗin ya taimaka mana sosai wanda in an ci gaba da haka duniya ma tana taimako matan nan za su kara samun wayewa wanda za su fita daga waɗansu matsaloli. Sakatariya a ma'aikatar mata da inganta rayuwar al'umma a jihar Filato Hajiya Sumayi Hamza ta ce lokaci ya yi da mata za su furta albarkacin bakin su kan matsalolin da suka shafe su da iyalansu. Ba kasafai za ki ga an kira mace idan aka zo za a zauna ko tattaunawa saboda a ɗauki waɗansu matakai da zai taimaka wajen zaman lafiya da kare al'umma ba yawanci matan suna zaune ne a gida mazajen ne suke tafiya kuma idan suka dawo ma ba kasafai ne macen za ta san me aka tattauna ba amma kuma idan aka tafi inda matsalolin suke mafi yawan wanda suke shan wahala mata ne da yara so da haka idan ma yaro ya shiga wani hali ko na shan waɗansu abu ko kuma shiga abokanai uh, wanda bai kamata ba uwar nan ita za ta fara sani tun daga nan ma za ta fara ɗaukan mataki akan ɗan kuma idan ta tafi anguwa ita za ta iya fara faɗan cewa ga matsaloli fa da 'ya'yanmu suke ciki me za mu yi don mu haɗa kai gaba ɗaya mu san cewa mun yi maganin wannan abin. Shirin na tarayyar ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya da ya zaɓi ƙananan hukumomin Jos ta Arewa, Riyom, Mangu da Wase a jihar Plateau don gudanar da aikin na tsawon shekaru uku. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Komi da mata. to daga najeriya bari mu leƙa makwabciyarta jamhuriyar nijar inda aka cimma wani shirin zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen ƙasar mali da ke yankin kidal bayan zaman da ɓangarorin suka yi a birnin yamai a ƙarƙashin jagorancin firayim minister nijar ɗin wato birji rafini daga yamai ga rahoton da wakilin murya amurka sule mumuni barma ya aiko mana la CMA et la plateforme réaffirment leur attachement à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Mohamed Ali kenan ɗaya daga cikin shugabannin abzinawa 'yan tawayen arewacin Mali yana mai karanto sanarwar haɗin gwiwa da aka kira Declaration de Niamey wacce ke fayyace abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar da ƙungiyar Coordination de Mouvement de la Zawad CMA ta 'yan tawaye da ɗaya gefe ƙungiyar Platform du 14 Juin mai goyon bayan hukumomin Mali suka cimma a Yamai. domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin kidal na arewacin ƙasar bayan tantaunawar wasu 'yan kwanaki ahmed wagayya wani tsohon ɗan tawayen arewacin niger ya mun ƙarin haske a game da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa bisa fannin aikin da za su yi a tabbatar da zaman eh, hukumomi wanda za su zama to su yi rikon koriya to saboda waɗannan an ce eh, su samu a yi babban kama kamfani cikin eh, al'umma ta arewacin mali a ganashe su me yasa wannan akwar an kai shi me yasa ake so a aza waɗannan hukumomin eh, kan a kai wurin zabe ko a kai wurin eh, nadawa an yi eh, fannin komisiyon komisiyon wanda za su shiri su zamana bisa teburi tare da yan mali karkashin mai girma representant na onu na wanda yake cikin kasan mali na minisma da grup-grup wanda za su yi aiki bisa kan su kawo eh, nazarin su cikin arewacin mali yaya ne za a zama lafiya sai dai a nasa ra'ayi kakakin tsohuwar kungiyar 'yan tawayen arewacin nijar kausan maiga na cewa wannan yarjejeniya ta rago wannan 'yan tawaye sun sha doka alkawali tsakanin da juna sun gaza mutuntar da su kenan wanga muna tsoro an yi wani kokari an kawo su hanya mai sun kwanaki suna sasanta tsakanin su da a kiro gwamnatin mali ya aiko wakilin shi wakili ne ya zo ya sa hannu ba wannan takarda dan gobe in ma wani cikin su bai cika alkawalin shi ba wannan gwamnatin mali tare da kokarin Nijar su gaya mishi da bai cika alkawalin shi ba ya bi hanya. Bisa la'akari da koma bayan da tawayen shekarun 1990 da na shekarar 2008 suka haifarwa baki ɗayan arewacin Nijar. Tsohon ɗan tawaye Ahmed Wagayya da ke gwagwarmayar kare hakkin talakawa a yau ta hanyar ƙungiyar Kurwazat ya gargaɗi masu tada kayar baya da su cire sha'awar yaƙi daga zuciyarsu ni da nake maka magana da tsohon dan tawaye ne amma yau ban son yaki saboda bi ne yaki saboda ya maida mu sosai baya duk yaki baya ke maida a nan kasan mu nishar agadas tana cikin jahohi masu arziki amma mun maida ta baya mun san mu yi laifi mu wannan abun da an kai a nan eh, niyame ya zamanto ya daga tutar nishar bisa fanni. dauloli masu neman su tabbatar da lahiya. Prime Minister kasar Nijar Birjira Fini da yake jagorancin zaman sasanta kungiyoyin 'yan tawayen na kasar Mali ya ja hankulansu da cewa alkawali kaya ne. Saboda haka ya zama wajibi su mutunta dukkan abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar niger. yanzu kuma sai nan cikin gida amurka inda a yau ne aka shiga rana ta biyu bayan buɗe babban taron jam'iyyar republican da aka fara a birnin cleveland abokin aikin musaba imam aliyu wanda yake birnin na cleveland a jihar ohio ya aiko mana da wannan rahoton da za ku ji Yau Talata aka shiga wuni na biyu a babban taron jam'iyyar Republican da ake yi a nan birnin Cleveland jihar Ohio. Takin zaman na yau shine maido da Amurka kan hanya inda kome yake aiki. Takin taron na jiya shine kan batun tsaro wadda shine batu da galibin waɗanda suka gabatar da jawabai suka fi mai da hankali a kai a cikin muhimman mutane da za su gabatar da jawabai a zaman da za a yi yau har da kakakin majalisar wakilan tarayyar amurka paul ryan da kuma gwamnan jihar new jersey chris christie wadda donald trump ya yi tunani ya ɗauke shi a zaman mataimakinsa kuma abokai ne fiye da shekaru goma da suka wuce hakanan sun yi takara tare domin shi ma kristi ya yi takara na neman zama ɗan takarar shugabancin ƙasa na wannan jam'iyya masu sharhi suna ganin taron na jiya ya yi armashi saboda sun cimma buƙatar su ta karramawa ko kuma ƙara wa ɗan takarar ta goma shi da kuma nuna gazawar abokiyar takararsa Hillary Clinton wacce ita ma ta yi yaƙin neman zaɓe a nan jihar Ohio jiyan tare da sanata sherrod brown wadda yake wakiltar jihar ta ohio a majalisar dattijai na amurka tun shekara ta 2007 kuma akwai raɗe-raɗen cewa tana tunanin watakila ta ɗauke shi a zaman mataimakin shugabar ƙasa sai dai an wayi gari da wata sabuwa akwai zargi a kafofin yada labarai cewa jawabin da melania trump ta gabatar ya yi kama ainin da jawabin da michelle obama ta gabatar a shekara ta 2008 lokacin da shugaban na amurka na yanzu barack obama ya takara a karo na farko maimakon mai da hankali kan nasarori da matsalolin da taron ya samu jiya ciki har da nuna yatsa da ta kai ga wakilan jihar colorado suka fice daga zauren taron domin an hana su damar gabatar da canji a dokokin taro da zai baiwa wakilai damar zaben duk wadda suke so hakanan a yau din ana sa ran masu zanga-zanga daga duka sassan biyu za su sake fitowa sahabu imam aliyu sashin hausa na murai amurka daga cleveland jihar ohio to yanzu agogo a birnin na cleveland da ma nan washington dc na cewa sha ɗaya na safe ne da minti 18 ga halima jimrau da shirin noma Masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum barka da warhaka da watan duk kunanan lahiya. Kahin mu fara maganar noma ga dangadan a madadin duka 'yan uwana da iyayena, ina miƙa godiya ta musamman ga dubban jama'ar da suka yi ta ɗawainiya da kuma miƙa saƙonnin ta'aziyya bayan rasuwar mahaihinmu wanda Allah ya maci kawa ranar Alhamis a Difa ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah ya saka muku da alheri ya ba ku ladan ta'aziyya kuma ya bar zumunci amin. To yau ma hilin noma tushen arziki na tare da Malama Asaba Isa manomiya a gidan Barde da ke karamar hukumar ya Rubori a jihar Katsina. Idan kuna biye da mu dai a makonni biyun da suka gabata kun ji bayanan da manomiyar ta yi kan ebolar tumatir da irin dabarun da ta yi amfani da su a cikin yanayin ɓannar da tsutsar tuta absoluta ke yi gonakin tumatir. Yanzu ga ci gaban tattaunawa ta da Malama Asaba Isa. banda tumatir a ko ɗansu albarkatu da kike nomawa? Eh kwarai kuwa. Ina noman masara, ina noman dawa, ina noman waken suya, ina noman shinkafa, ina noma farin wake. Gonaki ne da ke da yawa ko kuma gona ce ma ke ɗaya? Eh ina da gonaki da yawa dalili kuwa mai gidana yana da gonaki sai Allah ya mutu da suwa yau shekara goma sha bakwai ke Allah sarki. Ya banni da yara to kin ga waɗannan gonaki suna hannuna ne nake. Ina lura da waɗannan gonaki na mai gidana shine ya bani damai da nake yin noma abubuwa da yawa a kowace gona amma ma ina da masu girman daidai gwargwado bisa ga yadda ya saya ya ban mana. za a iya cewa kamar ke kina cikin matan da suka yi sa'a saboda akwai su matan da muka hira da su ko da mazajensu sun rasu sun bar gonaki ba za a ba su ba ba su da rabo me za ki ce game da irin wannan al'amari da ake hana mata hilayen gona ko da kuwa suna cikin magada gaskiya a nan gurin abin da zan ce ina tausayawa waɗanda za su fuskanci hukuncin za su fuskanta a gurin ubangiji allah dalili kuwa hana ma maraya ko ruwa kayan mai gidanta ba ƙaramar wuta ce ake ɗiba ba saboda kamata ya ma dangogin maza su taimaki ruwa ko maraya ba su aika kayan shi ba amma in akwai waɗanda suka yi wannan yana da kyau su yi ƙoƙari kafin su kai ga nasu mahallin su tuba su mai da ma da kowace ruwa ko kowane maraya kayan shi saboda ba hakin su bane wanda ta yi ta maraya ba yi da rabo a aljanna Allah sannan abinda zan ƙara cewa a wannan wurin maganar ƙara ruwa game da gonaki ko mallaka ta maza gaskiya eh, rashin sani yake jefa cikin wannan wahalar suna ganin kamar wannan ganima an ba su da ita to ko sun ɗauka ma ba za ta yi musu komai ba kuma idan Allah ya sa ita gwauruwar da marayan suka lura da kansu Allah na iya buɗe tsofofin da zai basu su albarkun da ya shirya musu saboda haka ko an ƙware su in dai gwauruwa ko maraya ya lura da kansu yana jin tsoron Allah to Allah ba zai yace shi to saboda haka ina kira ga masu irin wannan hali da su ba. su daina idan ma akwai wanda kayan maraya ko ruwa na hannu ko kuma an danna gona ta mai gida ana ganin ba shi to idan mutum na son zaman lafiya shi a kirama Allah ya ɗauki gona nai mai da masu ita abu ya ba su kayan su ni kan na gode wa Allah na gode wa dangogin mai gida na ina da wa mai gida uwa ɗaya uba ɗaya amma bai ɗauki komai na mai gida na ba ba su taɓa min komai ba ina cewa da su kuma na gode Allah ya saka musu da alheri in ban da tattali da taimako da suke min su taimaka min su ga cewa na gyara gonaki shi ne kawai na sani tsakanina da su. Mm. Yawwa, Malama Asabe masu iya magana suna cewa noma shine tushen arziki. Kin yadda noma shine tushen arziki? Ba, ai ɗari bisa ɗari. Dalili kawa, dama na ce abinda na gada kenan. kuma yanzu wannan noman zamani da ya zo mana na mu yi shi da waɗannan magunguna ai alherin da ya kawo min ya tabbatar mana cewa tabbas noma shi ne kishin aiki saboda tumatirin nan ɗan gurbin wurin da na yi tumatirin ba wata hanya da tafi ƙarfin noma shi ne kishin aiki Noma kam shine tushen arziki kamar yadda muka yi ta jaddadawa a wannan hili da kuma watan masu cinye gonakin magada sun saurari bayanin da malama Asabe Isa ta yi da kunnuwan basira da kuma watan Allah ba su ikon gyarawa kahin su haɗa a gaban shi. Sai kuma rana ya ta yau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin malama Asabe Isa da mai haɗa mana shirin da daidaita mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, ku huta lahiya sai an jima kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu ga Babu ya kuma Makeri da saƙon da ku aikon wani ta hanyar imel. sakonmu na farko na cewa assalamu alaikum voa hausa ku bani dama na yi kira ga masu hannu da shuni da gwamnatoci da kungiyoyi masu bada agaji na duniya da su taimakawa yaran yankin arewa maso gabashin najeriya dangane da rahoto da hukumar unicef ta fitar ganin yadda yunwa take barazana ga yaran sama da dubu arba'in da tara a basu taimako don girman allah duk wanda ya taimaki wani allah zai taimake shi daga isa mai kati gashuwa wannan sako na cewa kaddamar da babban taro da jam'iyyar republican ta yi a amurka daidai lokaci da zaben kasa ke karatowa darasi ne ga 'yan jam'iyyar democrat da fatan jam'iyyar democrat ita kuma za ta gudanar da taron nata sako daga yusuf mega mai gwambawa jihar gombe najeriya wani sako na cewa assalamu alaikum voa jajircewa da matasan turkiya suka yi wajen hana juyin mulki ba batun kare demokuraɗiyya ba ne batu ne na gudanar da mulkin gaskiya da adalci wanda shugaban ƙasar turkiya ke yi domin kyautata wa al'umman ƙasarsa shi yasa matasa suka fito suka yi dafifi wajen hana juyin mulki don haka mu ma matasan afirka za mu iya yin wannan jihadin matukar dai shugabanninmu za su yi mana adalci a cikin mulkinsu daga abubakar garba da kwalo a jaura jihar jigawa Sako na gaba na cewa maganar gaskiya ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ka ji tsoron Allah ka canza tsarin salon mulkin ka domin wallahi talakawan Najeriya a yanzu haka suna ɗanɗana kutar su sakamakon yanda kake gudanar da mulki daga Abubakar Lawal gidan dan maye. sako na karshe na cewa a gaskiya ƙaruwar hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya abin bakin ciki ne da damuwa ga talakawa ya Allah kai mana maganin wannan al'amari amin sako daga Badamasi Aliyu rijiyar lemo Kano yanzu kuma ga wannan sako mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara nauku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniya duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Wannan haka yake ga Aliyu ya dau da labarai a takaici. To yau ne ake shiga rana ta biyu da soma babban taron tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa na Amurka a zaben bana a ƙarƙashin lema jam'iyyar Republicans kwana guda bayan da mata shi wanda ake sa a ɗin Melania Trump ta yi wani jawabi na gabatar da shi da ya janyo ƙura. Daga cikin kusoshin jam'iyyar da ake jin za su yi jawabi a yau akwai har da kakakin majalisar wakilai ta Amurka Paul Ryan da kuma wasu mutanen da suka yi takara da shi Donald Trump ɗin a can baya wajen neman fitar da gwani wato irin su chris christie gwamnan jihar new jersey da kuma fitaccen bakar fatan nan ben kasan kamar da muka ce jawabin da matar trump din ta yi ya bar baya da kura saboda ya cika kama da jawabin da matar shugaban amurka na yanzu michelle obama ta taba yi a gaban makamancin wannan taron lokacin da aka so a tsaye da mijinta a fitowar farko a karkashin jam'iyyar democrats a shekarar 2008 to sannan a wasu sassan na duniya kuma bayan su kalamirin da kasar shi ta sha fuskanta daga amurka da wasu kasashe na turai prime minister turkiya bin ali yildirim ya gargadi game da hatsarin neman mai da mutane ko ramuwar gayya akan mutanen da suka nemi su tumbuki gwamnatin tasu to masu sauraro abin da ya sauka nan baki ɗaya cikin shirin namu sai kuma can da daddare za mu sake dawa da izinin allah a madadin shi ali mustapha sokoto da ta gabatar da shirin da kuma julie levis gresham da ta hada shi shirin sai injiniyan mu drake franklin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a wannan lokaci da agogo ke cewa sha ɗaya ne da rabi na safe a nan Washington DC din lokaci ne kuma na shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.